ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau mun karɓi bakoncin wata ɗaliba da ke karatun digiri na biyu wato masters a turance. Fatima Rabiu na karatu a jami'ar jihar Minnesota a nan ƙasar Amurka. Ta kuma fara da gabatar da kanta kamar haka. Masu saurari Assalamu alaikum sunana Fatima Rabiu daga ɓarɓara a jihar Jigawa a ƙasar Najeriya. a yanzu ina makaranta a ƙasar amurka inda nake burin kallama digiri ɗina na biyu a fannin harkokin kasuwanci to malama fatima menene ya baki sha'awa har kika yi kokari kika kai ga wannan mataki na digiri na biyu abin da ya bani eh, sha'awa shine um, yadda makaranta a nan america ya bambanta da nama na gida ba a fama da fashin makaranta da kuma yadda za ka iya gama za ka fara akan lokaci da a akan lokaci to kina ganin yanzu da kika zo kika karatu a nan kasar amurka akwai wani bambanci yadda ake gudanar da karatu a nan amurka da can gida najeriya kwarai da gaske akwai bambanci sosai da sun bambanci sosai da nama na gida a najeriya a misali bambancin shine yadda ake koyar da karatu a nan amurka in ka je misali yanzu ka je makaranta ko ka fara zuwa koyon karatu komai yanda aka faɗi kan lokaci za ka je ka fita a kan lokaci an kuka je aji mm, malamin koyarwa yana nan in ma baka je a kan lokaci ba za a fara ba kai ba a jiran kowa so za a ce kenan malamai a nan suna kokari su aikin su yadda ya kamata kenan gaskiya na ga bambanci sosai suna aikin su yadda ya kamata na kamar namu ni gida a Najeriya to wada irin matsaloli kika fuskanta za a ce a nan kasar amurka lokacin da kike gudanar da karatunki na gaskiya na fuskanci matsaloli da dama a nake makaranta a nan ƙasa amurka a wa'ansu daga cikin matsalolin da na fuskanta shine misali canjin yanayi yanayin ƙasar amurka ya bambanta ƙwarai da gaske da yanayin mu na gida a najeriya